karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 22 da 25. Nasiru Sani Mai saurare Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a shirin mu na safiya ga kanun labarin duniyar. a cikin labarin za ku cewa najeriya na shirin samar da kananan tashoshin samar da hasken lantarki a sassa shida na fadin kasar tare da haɗin gwiwar wani shiri na nahiyar afirka sannan akalla mutum 56 ne suka mutu a wani barin wuta da dakarun rsf suka yi a birnin khartoum na kasar sudan a kazalika kasar amurka ta bukaci ukraine da ta gudanar da zaɓuka nan da wasu watanni masu zuwa sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi aiki da hukumar raya harkokin wutar lantarki a karkara ta ƙasar wajen ci gaba da aiwatar da shirin samar da ƙananan tashoshin wutar lantarki na nahiyar Afirka. An bayyana haka ne a wajen bikin bayar da lambar yabo ta shirin kafa ƙananan tashoshin inganta hasken lantarki na Afirka ne wanda ya gudana a Abuja fadar gwamnatin ƙasar a ranar Juma'a. taron dai a hukumance ya tabbatar da kaddamar da shirin na samar da sabbin kananan tashoshin guda 23 a yankuna shida na Najeriya. waɗannan kananan cibiyoyin masu ƙarfin aiki daga kwp 30 zuwa kwp 200 an tsara su ne don inganta samar da wutar lantarki a yankunan karkara da ba iya amfani da su ba da bullo da wata hanya da za ta taimaka wajen samar da makamashi mai ɗorewa da kuma inganta rayuwa ga ɗumbin 'yan najeriya wata sanarwa da cibiyar muhalli ta fitar a ranar asabar da ta gabata ta bayyana cewa shirin wanda ya fara aiki a kasashe 21 a shekarar 2022 cibiyar ce ke daukar nauyin shirin tare da kuma tallafawar shirin raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya a nigeria sojojin kasar burkina faso da na fararen hula sun daƙile wani harin da aka kai a ranar alhamis a birnin jibo da ke arewacin kasar inda wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka yi wa ƙawanya kamar yadda wasu majiyoyi a yankin da jami'an tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp inda suka ce da sanyin safiyar jiya wasu mutane da dama ɗauke da makamai sun yi ƙoƙarin shiga cikin birnin kafin daga bisani aka fatattake su majiyar tsaron ta ce an samu kutsawar wasu masu ikirarin jihadi kafin daga bisani aka shawo kan wannan lamari wata kungiyar da ke da alaka da alka'ida da aka fi sani da jinin wato mai tada kayar baya a yankin ta bayyana cewa da farko ranar alhamis ta karbe iko da wasu sansanoni na soji da ke birnin jibo labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rahotanni sun ce dakarun rsf na sudan sun yi barin wuta a wata kasuwa da ake sayar da kayan lambu a birnin omdurman lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum arba'in tun daga afrilun shekarar 2023 ne dai rundunar ta rasa ke rikici a wato da sojojin sudan inda dubban mutane suka rasa rayukansu fiye da mutum miliyan goma sha biyu kuma suka rasa matsugunansu majiyar daga asibitin alnawo wadda ta bukaci a sakaye sunanta saboda tsaro ta ce ana ci gaba da kai waɗanda suka jikkata asibitin bayan harin na yan rsf da suka gudanar shugaban kasar burundi everestin da shime a jiya asabar ya bayyana cewa rikicin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na iya rikidewa zuwa na yanki shugaban ya bayyana haka ne a yayin da babbar hukumar lafiya ta afirka ta yi gargaɗin cewa faɗan na iya haifar da barkewar wasu munanan cututtuka a yayin da kungiyar m23 da ke samun goyon bayan rwanda ta sha alwashin yin wato kutsawa kinsasa babban birnin kasar bayan ta kwace birnin goma mafi girma a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a farkon makon da ya gabata hare-haren na baya-bayan nan dai ya yi wa yankin mai arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa mummunar illa rfi labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Shugaban kasar Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya bayyana cewa Amurka ta kai hare-hare ta sama kan mayakan kungiyar IS da ke Somalia. Har-haren sun shafi kungiyar wato shugaban kungiyar da ke kirarin jihadi da ke da alhakin shirya kai hare-hare da kuma daukan sauran 'yan ta'adda da ba su umarnin kai wato aikata aika-aika a cewar shugaban na Amurka. wannan harin da amurka ta kai dai ya ruguza wani kogon da suke zaune a ciki tare da kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba a wannan kasa da ke wato fama da kungiyar 'yan ta'adda a gabashin afirka a sanarwar da trump donald trump ya fitar bai bayyana sunan jami'in da harin ya rutsa da shi ba ko kuma tabbatar da mutuwarsa. amurka har ila yau ta buƙaci ukraine da ta gudanar da zaɓuka mai yiwuwa nan da ƙarshen shekara musamman idan ƙasar za ta iya cimma matsaya da rasha a wani a watanni masu zuwa kamar yadda wani babban wakilin shugaba donald trump a ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na reuters Keith Kellogg shine wakilin Trump na musamman a kan Ukraine da Rasha a wata hira da ya yi da kafofin yada labaru ya bayyana cewa zaben wato zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin Ukraine da aka dakatar